الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna yammacin ranar juma'a goma sha tara ga watan tara wato watan ramadan shekarar hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda yau shekara 1437 wanda ya zo daidai da ƙidayen mishan 23 ga watan 6 miladiya shekara 2016 muna dai cikin suratul mu'minun wanda mun kwana ne a ƙarshen aya ta goma sha ɗaya yau za mu tashi farkon aya ta goma sha biyu na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Walaƙad halaƙanar insana, wallahi haƙiƙa, kaga Allah ya yi rantsuwa, ya ce wallahi, domin lamun ɗin nan mawuti'atun ne lil ga kuma kat na taƙiƙ, ma'ana wallahi haƙiƙa mu muka halicci ɗan adam wato mutum wato mutum ɗin nan al'insan shi ne annabi adam alaihi salam min sulalatin min ɗinin daga tataccen yunɓu, wato yunɓu da aka tace shi domin Allah ya kamar yadda uh, muka karanta a bayanin da ya wuce cewa Ubangiji ta'ala da ya tashi halittar ɗan Adam da ya tashi halittar mutum annabi Adam ya an damƙi ƙasa ya aiko mala'iku sun damƙi ƙasa ta kowane yanki na sassan ƙasa da farin ƙasa da jan ƙasa da mai tauri da ƙasa mai laushi mai taushi da mummuna da mai kyawo nau'i nau'i na kala-kalan ɓangarorin ƙasa aka ɗiba aka halicci annabi adam shine da aka zo aka haɗe shi aka garwaye shi aka kwaɓe shi sai aka tace shi to daga tataccen yumɓun da aka tace daga wannan ƙasa da aka yi shine aka halicci annabi adam kakanmu kenan mu mutane aka halice shi daga wannan ƙasa sannan aka busa masa rai sai zama dukkan wani sassan jikinsa da nama da da nama da jijiyoyi da abubuwa duk da ƙasusuwa suka shiga da jini suka ta yawo a jikinsa lokacin da aka busa masa rai sai daga yumbun sai koma nama da jijiyoyi da jini da komi wannan shine wato wato abin nan sinadarin halittar dan adam daga ƙasa aka yi shi shi annabi adam kenan alayhi salam to shine ya ce mun halicce shi daga tataccen yumbu muka halicci annabi adam salam. malam ya ce mu jawabu kasamin ai wallahi laqadi khalaqana ka gani khalaqana jinsal insan mun halicci jinsin ɗan adam shine annabi adam kenan min safwatin wa khulasati daga tatacce istallat ko istullat min da aka tato shi daga wato aka ɗebo shi daga yumbu ibn abbas ya ce, huwa adam li'annahu in salla min ad-din thumma ja'alnahu sai Allah ce sannan muka sanya shi so damirin hu din nan yana koma ne kan nau'in dan adam ai ila nau'il insan ba kan al-insan din farkon da Allah ya faɗa wa laqad laqad khalaqnal insana wancan adam ake nufi yana nufin jinsin dan adam asalin jinsinsa daga yunƙu aka yi shi shine annabi adam alayhi salam don shine aka yi shi daga yunƙu asalin yubun da aka ɗebo aka halice shi so sun maja'alnahu hudun nan lafaz zamirin hu zamirin hu na jikin ja'alna ya udu ila nau'il insan yana koma kan nau'in dan adam sannan muka sanya shi mutum wato nau'in ɗan adam zuriyan annabi adam kenan nudufatan muka sanya shi ya zama digo digo na mani ai ja'alna zuriyata adam wa banihi maniyan yundafu min aslabir rijal muka mai muka sanya wato nau'in dan adam sune zuriyan annabi adam ƴaƴansa kenan da jikoki har zuwa kan mu gaba da tattabakunnansa muka mai da su ana muka halice su ne daga maniyan wato maniyi yundafu da ake digawa min aslabil rijal daga cikin tsatson maza yandifu don dama a nutfatu asali daga digo ne abin da yake diga das das shine asalin nutfa to sai aka ari kalmar aka ba wa maniyi kamar yadda ake ɗiga shi ɗiga shi ake a cikin mahaifa shi yasa aka ce masa nutsufa ya zama aka Allah sai dawo yana halittar dan adam daga digon mani din nan kaga duka da iko ne da kudura na Allah subhanahu wataala wanda yake da iko akan komai sai muka san muka yi wato muka sanya dan adam daga digon mani fi kararin da aka sanya shi a cikin wata matabbata makinun sararri wato matabbata tsararre wato fi mustaqarrin masul shine ma'anan wato qararin makin al-makin bi ma'ana al-mutamakkin ai fi mustaqarrin cikin wata matabbata mutamakkin wanda yake tsararre huwar rahimu wanda shine mahaifa kenan ciki ake diga wannan jari wato mani cikin mahaifan mace anan Allah yake tsare shi yake tsare wannan mani har ya zama eh, abin da ya zama na mutum thumma nan nutfata Allah ya ce sannan wannan nutfa din digon maniyin da aka diga cikin mahaifa sai muka halice shi muka mayar da shi alaqatan gudan jini aka mai da wannan maniyin cikin kwana arba'in ya zama jini sai juya ya zama jini sayyarna na nutfati wa hiya al-ma'u dafiqi daman jamidan wato jini da yushbihu hul alaqa da ya kama da gudan jini wato clot of blood aka mai da shi wannan maniyin kenan sai ya ce fakhalaqnal alaqata sannan muka mayar da wannan alaka gudan jini din wato muka halice shi mudghatan ya zama gudan tsoka wato tsoka wanda zaka iya sawa a baki cika baki tsokar da take yankan tsokar da ake sawa ya cika baki shine mudgha wanda zaka iya sawa ka tauna ba tare da ya tsare maka numfashi ba ba wanda zai cike baki yana hana ka kasa tauna cikin abin nan wanda da zaka sa a baki bai cika ma baki gaba ɗaya ba za ka iya taunawa to shi ne mutuka ka gani to saboda aka mayar da gudan jinin ne ya zama mutuka wato wannan addamul jamid din ya zama mudghatun ay qita'atu lahmin yankin nama la shakala ha wanda babu wata sura a jikinsa tsoka kawai guda haka wanda ba wata sura a jikinsa yanda ka tsoka a dunkule kawai haka yake ci a cikin mahaifa din kuma kaga ba Allah hannu yake sawa yana jujjuya shi ya gyara shi kaza ya gyara a'a kawai da ikonsa ne dama ya kaddara duk kwana arba'in zai zama kaza duk kwana arba'in zai zama kaza kamar yadda annabi ya bayyana mana cikin hadisin abdullahi dan mas'ud cikin arba'una nawiya ko inna ya yajma'u inna allaha yajma'u yajma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina yawman nudfatan thumma yakuna mithla thumma yakuna alaqatan mithla zalik thumma yakuna mudghatan mithla zalik har zuwa ƙarshen hadisi to shine bayan haka nan sai yake cewa wato qit'atu lahmin la shakla fiha wala taqdid babu zani ba tsatsa ga wani abu a jikin shi ba haka a mulmule kawai yake a cikin mahaifa to sai yace a fa khalaqana mudghata sannan muka halicci wannan tsokar muka mai da shi ya zama izaman kashi wato tsokan sai ya zama kashi gaba daya sai aka mai da shi ya zama kashi a cikin mahaifa din a gani zai ce ai sayar na kita atal lahmi idaman salbatan muka mai da shi kashi mai tauri kashi ne kawai a dungule ya zama kashi shi tsokan zai juya ya zama kashi kawai da iko da kuduran Allah subhanahu wataala a cikin mahaifar mace ka gani sai zama kashi wato abin nan abin nan mai tauri sulbatan da ta kuna umudan lil badani domin kashin zai zamo kaman kaman ginshiki ga jiki fakasaunal izama lahaman sannan sai muka tufatar da kashin da nama wato muka lullube kashin da nama kawai Allah ya ce sai muka lullube kashin kaga shi yake mai da aikin ga kansa ba wani ne yake yi ba shi yake yi ko da a cikin kwalba aka saka ya yi irin yaron kwalba da ake din nan ba shi wanda suka sa kwalban ne suke yi ba don sun suka saka kawai sai dai su zo su ringa dubawa yaya abun ya zama amma ba wani abu da suke zuwa su saka su juya manin ya zama jini su juya shi ya zama a'a Allah ne ke aikin kuma haka Allah ya ba wa dan adam ilimin kar ka dauka wai shi ya kikiro abu da kanshi Allah ne ya hore wa dan adam ilimin da zai gano yadda za a yi hakan shi kuma ne shi zai mayar da abun ya zama mutum ka gani kaga wannan zai ƙara wa mumuni imani da Allah subhanahu wata'ala wato muka lullube kashin da nama satarna tilkal izama bil lahmi muka suturce wannan kashi da nama waje Allahu kalkis wa laha muka mayar da kashin wato naman ya zamo kaman tufafi ne ga kashi din aka lullube shi wato da kwarangwal ne kawai sai kawai nama ya zo ya lullube shi kawai gaba da lokaci sai nama ta zo ta lullube shikenan daga nan kuma sai Allah ya tsaga halittan daga lokacin ne za a tsaga a mai da shi namiji ko mace daga wannan lokaci shi a tsaga baki a tsaga ido a gyara masa hanci a yi masa kunne a yi masa duwatsan ƙofofi gaba daya a yi masa dubura in namiji ne a yi masa abin nan alama na namiji in mace ce a yi mata alama ta mace daga daidai wannan lokaci to a lokacin kuma sai ta sai wannan dan tayin ya fara girma sai ga cikin mace na girma cikin ta na girma ita kanta ba ta sanin ba ta jin cikinta ya karu an ja cikin ya ƙara girma sai dai kawai ta waye gari cikin yana girma ba ta sani sai dai ta ji dai tana ƙara nauyi kawai ba ta san yadda aka yi ba to wannan ƙudura ta Allah subhanahu wata'ala sai ya ce sun an sha'anahu sannan muka, muka, muka mayar da shi halkan akar wato muka kaga wata halitta daban daga wannan tsoka din bayan an lullube kashin da tsoka sannan mu farar da halittar daban a daga lokacin sai a mai da shi namiji ko mace sai ta girma a yi tun ba da tilkal adwar bayan waɗannan zango zango na halitta, na, fakana nafakna ruh sai mu busa masa rai nahu halkan akar sai mu mai da shi wata halitta fi ahsani mu cikin mafi kyawun daidaito wato shine dan adam kenan qalar razi imamu fakharu razi yace ai da allahu khalqan mubayanan za mu sanya wannan tsokar kashin da muka lullube da tsoka sai mu mai da shi halkan mubayanan sai mu mai da shi halitta wato mabambanci wato mabambanta wato kowanne da irin bambancin yadda muke so yadda Allah yake nufin ya mai da mutum sai ya yi shi a cikin mahaifa din ko ya mai da shi baki ko ya mai da shi fari ko ya mai da shi dogo ko gajere ko kaza ko kaza da sauran mace ko namiji ka gani mubayanan lil khalqil awwal wanda ya bambanta da halittar haifu sara insana da yanzu ya zama wato dan adam daga ya tashi daga tsoka da aka lullube kashi ya koma dan adam ya zama ya zama mutum wa kana jamadan wanda da ya kasance wato a tandare yake tunda tsoka ne kawai tsoka ne ko kuma ai kashi aka lullube da tsoka babu rai a jiki ba masa shef na dan adam ba kaga yana na tsoka a tandare kawai to sannan daga baya sai Allah ya maida shi halkan akhar halitta ta mutum kenan ma'ana shine khalqan akhar din sai mai da shi halitta ta mutum ka gani wa natiqan amai da shi mai magana wa kana abu kama wanda da baya magana wa sami'an amai da shi mai ji a sa masa ji wa kana a asamma da kuma a asammu ne wato kurma ne baya ji wa basiran amai da shi mai gani wa kana akmahu ya kasance da akma wato wanda baya baya gani kenan wato makaho wa auda'a kulla udwin min a'dha'ihi ajaiba fitra kuma Allah sai sanya masa wato gaba gaba daga cikin gaban shi duk wata gaba daga cikin sa sai a sassaka mishi a wannan lokaci na ban mamaki wato ban mamaki na wanda ya kaga na halitta wa gara'iba hikmati da abubuwa na mamaki na hikimominsa la yuhidu biha wasful wasfina Sifantawa masu sifantawa ba za su iya kewaye da irin wannan kudura ta Allah ba sai dai iya ilimin da Allah ya ba mutum kuma Allah ya ce wa ma wa utitu min ilmi illa qalila dan ilimin da Allah ya ba mutum shine yake ganowa game da dan adam amma abubuwan mamaki na jikin dan adam Allah kada ya sani fatabarakallahu sai Allah ya bi kansa yace fatabarakallahu wato sunan Allah yayi albarka ahsanul khaliqina shine mafi kyawun masu halitta ai ta'ala fi qudratihi wa hikmatihi ahsana sani'ina sunan ka gani thumma innakum ba'da zalika lamayituna ka karanta sannan bayan haka za ku mutu wato bayan an samar da halittar dan adam ya an haife shi ya girma ya ya manyanta ya sauransu sannan sai mutuwa wasu kuma kafin masu girman suke mutuwa ai innakum ayuhan nas ba'da ba'da tilkan nasha bayan wancan rayuwa wal haya bayan wancan tasowa da rayuwa la sa'iruna ila al maut za ku koma zuwa ga mutuwa kuma thumma innakum yawmal qiyamati sannan kuma bayan mutuwa din ranar alkiyama tubu a suna za a tashe ku daga kaburburan ku ai tubu a suna min kuburikum lil hisabi wal mujaza saboda yi muku hisabi da kuma sakamako walamma zakara ta'ala al-atwar fi khalqil insan bayan Allah ya gama mana bayanin nan dangane da wato matakai matakai ko zango zango na halitta dan adam yanda aka aka samar da halitta dan adam wato daga yumbu sannan aka zo daga ɗigon maniyi aka mai da shi gudan jini aka mai da shi tsoka aka mai da shi kashi aka lullube kashin da nama sannan aka tsaga halittarsa ko namiji ko mace aka haife shi sannan kuma wanda ya rasu ya koma ga Allah an kun binne shi sannan za a tashi zuwa lahira to bayan ya gama wannan bayani na halittar dan adam fi khalqil insani wa bidayatihi wa nihayatihi farkon sa da karshen sa zakara khalqas samawati wal ardi yanzu kuma Allah zai mana bayani dangane da halittar sama wal da ƙasa wa a dillatun sadiatun kowanne daga cikin halittar sama da ƙasa dalilai ne suke dalilai ne wa sadihatun wato bi ma'ana wadihat wadihatun bayyanannu qarara ala wujudillahi akan samuwar Allah ta wa ta'ala duk dalilai ne na cewa akwai Allah wanda ya cancanta abota masa faqala sai Allah ya ce da mu walaqad ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون Allah ya ce wala kad khalaqna fawqakum haqiqa mun halitta a saman ku sab'a dara'ika wato sammai guda bakwai dara'ika anan yana nufin sammai jam'i ne na dari dariqa dariqa ana idlaqin dariqa ana nufin sama saboda haka mun halitta sammai guda bakwai a samanku. ku ka gani ya ce sun li anna li anna ha fauka ba'adin saboda sashen suna kan sashe shi yasa ake kira su dara'iq wani akan wani haka sama suke guda bakwai haka nan ma ƙasa guda bakwai rufi bakwai ne wani akan wani har zuwa ƙasa wa ma na anil halƙi ghafilina kuma ba mu kasance game da halittunmu ba mu kasance game da waɗannan halittu gaba ɗaya ba gafilina muna marafkana wato gafalallu wanda yake ba mu san abin da ake ciki ba a'a muna sane da mu ga baki daya ai wa ma kunna muhmalina muhmilina amral khalqi ba mu kasance masu shagaltuwa da watsi da al'amarin halitta ba wayannan halittu da muka halitta na dan adam da sauran halittu da kuma halittan sammai da kasai duka muna sane da waɗannan halitta muna tsare da su na hafazuhum muna tsare da su wa nudabbiru amrahum muna gudanar da al'amuransu ba wai Allah ya yi halitta bane ya watsar da halitta, ya zama bai san ba ba ruwansa da ba shi da hannu a ciki kuma gudanarwar rayuwarsu ba a'a Allah ne ke gudanar da rayuwarsu gaba daya wa anzalna minas sama'i Allah ya ce kuma mun saukar daga sama muka saukar daga sama ma'an ruwa bi kadarin gwargwado wato muka audar shi gwargwadon kima muka saukar da ruwa daga sama ai anzalna minas sama'i alqatara wal matar muka saukar da ruwa daga sama bi hasabil haja gwargwadon bukata shine ma'anan bi kadarin gwargwadon bukata gwargwadon haja gwargwadon misali la kasiran ba mu saukar da ruwan mai yawa ba fa yufsidul arda balle ya bata kasa don aka sauko da ruwan da yawa to sai ma mai kasa ko mai rurushe kowa ya mutu ma in ruwan yayi yawa don haka Allah yana aunawa daidai gwargwadon lita kaza za a saukar a yau ko an jima ko kaza gobe ko jibi duk lokacin da aka yi ruwa to Allah yana auna ruwan gurgudun ruwan da ya kamata a saukar a kowane lokaci da ya saukar da ruwa ya san adadin litan da ya saukar ka gani ba wai haka kawai ruwan ke zubowa ne kawai haka ba a da ikon Allah yake zubowa saboda haka yana zubowa kuma da da au ana aunawa gurgudun abin da ya kamata ya zubo kasa wala kalilan kuma ba mu zubo da ruwan dan kadan ba bala fi zuru'a wa timar ta yadda ba zai isa wato ba zai isa shuka da aka yi da ƴaƴan itatuwa su amfana ba za a saukar da ruwan ne bai yawa bai kaɗan ba daidai misali ta yadda mutane za su amfana da wannan ruwa sai kuma ya ce fa na fil ardi kuma sai muka ajiye ruwan a ƙasa muka rike ruwan a ƙasa wato bayan mun an zubo da ruwa daga sama ruwa ta tsotsa a ƙasa ta tsotsi ruwan sai Allah ya rike ruwan a ƙasa ba zai tunda ƙasa tana da zurfi har Allah ya san iyakarta saboda haka Allah ke rike ƙasar a yi ruwan a cikin ƙasa sai ya riƙe ta a nan ta zauna da kun tona da kun tona ɗan rijiya sai ku samu ruwa ku yi ta ɗiba kawai kuna ta amfani da shi a ƙarƙashin ƙasan Allah ne mata wuri da ta zauna ya riƙe ta a wajen duk ba hikiman ku bane iyaka Allah ne yake kirkira da ruwa in Allah ya ga dama shi yasa ya ce wa inna ala zahabin bihi laqadirun mu kuma a bisa tafiyar da ruwan mu kafe ruwan gaba ɗaya zama ruwan ko kun tona ba ku same shi ba za mu iya muna da iko to kaga Allah kenan duk yana gaya mana waɗannan abubuwa saboda me ya jawo hankalinmu zuwa gare shi cewa shi kaɗai fa yadda yake neman abota masa nan fa abota masa kada a kautar da bota zuwa ga wani abu daban saboda Allah ne kaɗai yake bada amfani ba wani mutum da yake baka amfani bacin Allah subhanahu wataala sai dai kawai a sa sababi a ce ta sababin wane ta sababin wane arzikin ka yazo amma Allah ne bada arzikin ina fata an fahimta to saboda haka yace fa askannahu fil ardi muka riki ruwan a ƙasa muka rike shi ai ja'allahu sabitan muka rike muka sanya ruwan ya zama tabbatacce musaqiran a ƙasa wato tabbatacce fil ardi a ƙasa litan tafi'u bihi don ku yi amfani da ruwan waqtal hadis lokacin da kuka yi bukata wa inna ala zahabin bihi laqadirun kuma mu akan tafiyar da wannan ruwa din laqadiruna masu iko ne wallahi kaga yace laqadiruna wallahi masu iko ne ya rantse da zatinsa ya ce muna da iko mu tafiyar da shi wa'idun wata hadidun malam ya ce wannan narko ne da tsoratarwa ai wa nahnu qadiruna ala idhabihi bil bil tagwiri mu masu iko ne wajen tafiyar da ruwan bil ta hanyar kafar da ruwan fil ardi a cikin kasa sai a kafe shi a kafe ruwan a kasa. ƙasa tahlikuna adashan sai ku mutu ku halaka saboda kishirwa don za ku nemi ruwan da za ku sha ku rasa in Allah ya ga daman sai a zubo ruwan kuma ruwan ya kekashe kuma ƙasa din ma ya kafi gaba ɗaya zama babu ko an tona duk gaba da za a tona zurfi ba za a samu ba ga sai a rasa yadda za a sa kai kenan in an je te kuma Allah ya kafar da ruwan ba za ku gani ba ka gani sai yake cewa abin nan antum wa mawashikum da ku da dabbobin ku duk sai ku halaka ibnu kasir ce laushi ina la ja'alnahu idza nazala yaguru fil ardi da mun ga dama sai mu mai da ruwa din mu sanya ruwan idan ya zubo daga sama ya sauko daga sama sai ya kafe cikin kasa ila ila madan la tasiluna ilayhi zuwa wata tazara da ba za ku kai zuwa gare shi ba ko kun yi tatonawa ba za ku kai abin ma madan ma'ana masafa ma'ana zuwa ga wani fage ko tazarar da ba za ku iya kaiwa ga ruwan ba ma wala tantafi'una bihi kuma ba za ku yi amfana da ruwan ba tunda ba za ku kai ga ruwan bare ku amfana da shi ko da kun samu ko da an bar ruwan ma kuka same shi Allah mai da shi mai karfi ta yadda ba zai yiwu ka sha ba ba zai yiwu kuma ka yi amfani da shi ba ko wanka ma ba zai yiwu ba Allah mai da shi haka ka gani in Allah ya ce in Allah ya ga dama da ya aikata haka walakin bi lutfihi ta'ala saboda tausasawan Allah wa rahmati da rahmashi yanzilu alaikumul matara ya saukar da ruwa gare ku daga sama minas sahab daga girgije azban furatan mai daɗin sha mai daɗi mai yawa mai daɗin sha aka ce azban da furatan duma na ɗaya daɗi kenan fayuskinuhu fil ardi kuma ya rike ruwan a ƙasa domin ku tona ku amfana wa yana yanabi'a fiha kuma ya shigar da ruwan a hanyoyin hanyoyin magudanan ruwa da suke gudana kuna amfani da shi ka gani fayaftahu uyun wal anhar sai ya bude idanun ruwa da kuma ƙoramu duk ruwa ne a cikin ku rinka amfani da shi wa yusqal zuru'a wa thimar a rinka shayar da kayan gona da kuma kayan lambu fa tashrabuna minhu antum wa dawabukum an'amukum sai ku rika sha ku da dabbobin ku. in Allah ya ga dama da yayi haka amma Allah ya rike mana saboda rahamarsa muke ta amfana muna rayuwa da wannan ta kenan wanda ya rike rayuwarka ya zama ba don shi ba da halaka za ka yi ya za ka kauce masa ka kama wani daban wanda bai ima kansa baya hana kansa mutuwa saboda karambani ma da rashin kunya da rashin mutunci a ɗauko a cewa a cewa shi ma Allah ne an tsallake annabi ma ba wai annabi ba ya wuce ma annabawan ma ya zama Allah kaskantacce da baya iya hana kansa mutuwa an ce wai Allah ne saboda rashin kunya hmm? kuma su bayar rashin kunyan nan ma rashin kunya ma sun wa Allah sun wa annabi sun wa musulmai da tun mutanen kirki duk mutanen Allah wayannan mutanen su bayan nan rashin kunya suke wa mutane da tsagiranci amma ba haka ba yau za a ce wai wannan mutumin wai annabi ma in yazo sai sai dai bi shi wanda Allah da kansa ya ce dukkan annabawa ya karbi alkawari a wajen cewa inda sun rayu annabi ya zo suna a zamaninsu dole su bi annabi annabi Musa annabi ya ce Musa ya bayyana in inda zai bayyana ya zo kamar yadda yake gaya wa Umar da ya zo da wasu takardu a nan sa ciki da na a taura ya zo ya ce wai akwai abin amfani a ciki annabi ya ce ya ce masa da Musa zai bayyana ma yanzu ba abin lam a illa tibai ba abin da zai yaroce sai ya bi ni kawai ka duba wani mutum ma ba ma cikin sahabbai ba wani mutum da ya zo ƙarshen zamani ƙarshen duniya hmm? wai shi ne wai annabi dole bi wannan kafirci da zindikanci da ake yi da sunan wai da sunan addini haɓa mala ko mahaukaci aka gaya masa wannan aiki sai ya yi dariya sai ya maka tafi a fuska mahaukaci mai bin bola ka gaya masa wannan magana sai ya mare ka ba wa mai hankali ba نعم سي الله يتيمي فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون a yanzu kuma sai Allah ya ci gaba kuma da bayyana mana irin ni'imominsa da abubuwan da ya tanada wa ɗan adam don ya rayu ya ji daɗin rayuwa ya bauta masa sai Allah yake cewa sun ma'an sha'ana huko a wanne ne ka karanta ne ok fa'an sha'ana lakum ko yawwa sai ce fa'an sha'ana lakum bihi jannatin sannan muka wato muka muka faran muku da muka samar maku shine an sha'ana muka samar maku bihi da wannan ruwan sama da muka zubar daga sama sai muka samar muku jannatin gonaki da kuke amfani da su min nakhilin gonaki na dabinai wa anabin da inabi ai akhrajna lakum bidhalika alma muka fitar muku sababin zubo da wannan ruwa muka fitar muku da hada'ika wato lambuna wa basatin da gonaki fiha an-nakhil wal anab kenan lakum fiha fawakiha katira. kuna da wato 'ya'yan itace kayan marmari da kuma kayan lambu masu yawa kuke da shi a cikin wayannan gonaki da lambuna naku kaga fawakiha sune fruit da kuma vegetable irin irin da abin nan kayan marmari da kayan lambu da kuke amfani da shi kuna ci kuna kuma samun arziki ta wannan hanya duk Allah ne ya samar mana da wannan shi ya halice mu kuma ya samar mana da abin da ya dace da jikinmu da za mu ci mu rayu Allah ne ya tsarar da shi in ma wani likita ko wani abdura ya ce ka ci kaza ka ci kaza shine daidai shi ya kawo abin ai Allah ne ya samar da abin don ya dace da gangan jikinmu kuma sai ya ba wa dan adam ilimin da zai gano irin waɗannan abubuwan saboda jarrabawa a cikin rayuwa ka gani sai ce kun fi hadhihi albasatin a cikin wayannan gonaki kuna da anwa'ul fawaki nau'i nau'i na kayan marmari wasimar da 'ya'yan itace ta tafakkahuna biha kuna ta farin ciki kuna jin dadi da su waɗannan abubuwa ka gani wa min hata akuluna kuma daga wayannan kuke ci daga wayannan 'ya'yan itatuwan da 'ya'yan kayan kayan amfanin gona hatsi da sauransu duk daga shi kuke ci saboda lafazin fawakihu ya kunshi dukkan wani nau'in kayan abinci da kayan marmarin da vegetables da kuma kayan hubu wato abubuwa da suka shafi grain da ake ci irin irin dawa masara alkama shinkafa wake gyada da kuke nomawa su acca su dauro ka gani su maiwa duk waɗannan dawa da sauransu duk waɗannan kayan abinci ne fawakihu Allah ya samar da su domin amfanin ɗan adam kowane yanki na mutane an sanya musu abubuwan da ya dace da su da shi za su yi arziki da sauransu kuma su ci su rayu ai min samaratil jannati kuna ci daga wato kayan amfanin gonakinku ta ta'kuluna saifan wa shita'an kuna ci daga kayan amfanin da ake samu lokacin bazara wa shita'an da lokacin hunturu karrudabi kamar danyun dabinai wal inabi da kuma inabi wato danyun inabi wa tamru da busassun dabinai wa zait wa zabib da kuma busassun inabi kaga wannan ga waɗanda shi ne amfanin gonansu a gurin su yake faɗa shi yana faɗan nasu na can ne tun da shi dan can wajen Saudiya kaga shi yana faɗan amfanin su na mu nan kaga ba shi ne abin da muke abin nan ba son fawaki hudin am ne gaba ɗaya eh, gaba ɗaya kayan amfanin gona ne ka gani to sai yake cewa a abin nan wa inna ma khassa nakhila wal aynab bi dhikri li kathrati manafi'ihima saboda yawan amfanin su ne yasa aka kebe su da ambato kamar da shi malamin yake faɗa ka gani fa innahu ma yaqumani maqama ta'am suna tsayuwa matsayin abinci wa maqamal idam da miya wa maqamul fawakihi rutaban wa yabisan da kuma abin da ya shafi kayan marmari danyu da busassun su wa kuma aksaru fawakil arab kuma sune mafiya yawan kayan marmari na larabawa dama inabi zaitun da kuma dabino galibin kayan marmari da aka ambata shi ne fi yawa amma yanzu kuma ga wasu abubuwa kuma suna nan da yawa na wasu kasashen an shigo da su zuwa kasashen larabawan su ma kayan marmari irin waɗannan su ma nau'i ne na shigen akwai wasu abubuwa za a gansu shigen inabin ne su ma amma ba inabin ba ne su ma suna da yawa a wasu yankuna wanda duk ana shigowa da su sau da ɗin da sauransu a takaice dai abubuwan da shafi kayan abinci gaba ɗaya Allah yake magana na mutatun da jinsin ɗan adam ake magana ina fata an fahimta sai Allah وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون dai waɗannan ni'imomi ne da Allah ya yi mana yake ta lissafawa ya ce wa shajaratan da kuma wata bishiya itaciya Takuruju min duri sainaa wanda take tsirowa a gefen dutsen duru sainaa duru sainaa shine dai duru sinin da Allah ya faɗa cikin wattin suratul tin din nan wa duru sinina shine duru sinin dutsen sinin a tur shine jabal dutse kenan amma sun ce eh, dur din asalinsa yaren ibraniyanci ne wato dur shine wato abin nan dutse kenan ka gani sai dai wasu malamai kamar yadda ibn kasir yake cewa su malaman lugha suna cewa ba a kiran dutse da dur sai idan akwai wannan nau'in itacen ya tsiro a kansa shi na kiransa dur in bai tsiro a kansa ba sai a ce masa jabalun wannan haka wasu malamai suke faɗa amma dai asalin kalmar dur din asalinsa ibraniya ce sai aka larabtar da shi saboda haka shine dutsen nan da Allah ya magana da Annabi Musa a wajen dutsen to shine yake cewa da wata bishiya kuma da muka take tsirowa a duru sainaa wato daga cikin abubuwan da mimma an sha analakum kenan daga abin da muka muka muka tsirar muku muka samar muku muka fitar muku ka gani ko bilma'i da ruwan sama shine shajaratu zaitun bishiyan zaitun wannan shajaratar din nan yana nufin bishiyan zaitun Eh, allati kuruju haula jabali a atur wanda take fita a gefen dutsen duru sainaa wa huwa aljabalu allazi kallama Allahu alaihi Musa dutsen da Allah ya yi magana da Musa a kansa to wannan ah, bishiyan tambutu fituhuni tana fitar da shine tambutu ma'ana tana fitar da ka gani fituhuni da mai mai irin wanda ake amfani da shi ana shafawa shine duhun pomade kenan wanda irin mai da ake shafawa jiki da wannan bishiyar daga gaji ana samu ana abin nan na shafawa ko man zaitun nan da ake sayarwa idan ana shafawa yana canza fata yana sa fata ta yi laushi eh kuma yana ƙara lafiyan fatan jiki yana kashe kuma cututtuka ta fata ita wannan man zaitun ka gani kuma idan mata suna amfani da shi suna shafawa gashin su yana ƙara tsawon gashi sai ya sa gashin ya yi taushi kaga duk wannan duk yana da amfani shine tambutu fi duhuni mai da ake shafawa wanda ake shafawa a jiki ko a kai da sauransu ai yace ai tumbitu duhuna tana fitar da mai ai azzait azzaitu shine mai wanda ake cewa zaitu zaitun alladhi fihi manafi'un azima wanda akwai kayan amfani mai yawa a cikin wannan man tana fa'idantarwa sosai wasifigin sannan kuma ana fitar da mai wanda ake rina abinci da shi lil na domin masu ci kaga mai ka duba duk abubuwan nan da muke abu wannan man da ake yi girki da shi duka Allah ya bayyana shi gashi duk Allah ne ya samar da shi kuma ya samar da shi ne don masu cin abinci saboda su sa ya rina miyan ya yi daɗi kuma sai a ta ci eh su manja su wane ne duk waɗannan abubuwan da ana amfani da shi a yi amfani a ci a ji daɗi a ci ana jin daɗi ana santi to Allah ne ya samar da wannan man ka duba malam kaga wannan dole ka miƙa wuya kai ka sallama ubangiji kai imani ka duba abubuwan da Allah ya samar mana yana ta gaya mana a cikin sa duk wa'ina abubuwa Allah yake gaya mana don don mu san cewa shi ne yake ba mu ni'ima ya tafaddalu alaina bi ni'ami al-gazira ka gani al-jazzal sai yake cewa wasibin lil'akilin ai aiwa idam lil'akilin wato da mai wanda ake amfani da shi a rina miya idam miya kenan ka gani a sai ce summiya sibgan li'annahu yulawwinu al-khubz yana yana canza launin abincin ko waina ce ko menene in aka amfani da wannan man yana canza launinsa in aka sa a miya ma sai canza launin miya irin su manja da su zaitun din da sauransu don zaitun din ma akwai kala-kala Iza gumi safihi idan aka tsoma a ciki wato ka ɗebo loma ko gurasa ko abin nan ka tsoma cikin miyan da aka sa masa wannan sifik din sai ya canza launin shi ga sai wannan kuma ba zai sa ka kyamaci abin ba daɗi za ka ji ga ƙanshi yana bayarwa sai ya ja hankalinka lalle ka ci kana kaiwa baki kuma sai ka ji daɗi kana haɗewa sai ka ji hankalinka ya kwanta ka ji daɗi ko <laughs> haka Allah ya faɗa a cikin aya nan bayanin da nake muku haka ya faɗa a cikin suratul namli ka gani kamar yadda malam ya faɗa sai sai abun nan abun nan zamu zamu zamu kawo shi sai yake cewa jama'a Allahu fi hadhihi shajara Allah ya tattara a cikin wannan bishiyar wato wannan itaciya ta ta zaitun bainal ad bainal ah, ka gani ko udumi wa duhun tsakanin wato ah, mai da ake miya da shi da kuma adduhun wanda ake shafawa wa fil hadith ya zo a hadisi ingantacce wato hadisi ne yace kulu azzaita ku rika cin man zait man zaitun din nan ku rika cin sa kuna sawa a abinci kuna ci hanu bihi kuma ku rinka shafawa a jikin ku ku rinka shafawa shine wadhanu idhanu an san cizgo fi'ilin ne daga sunan adduhun din duhun shine mai na shafi wanda ake shafawa wato wata hannu fihi kuma ku rinka shafawa a jikinku kuna shafawa kuna amfani da shi wajen shafawa a jikinku fa innahu min shajaratin mubarakatin domin man yana daga kan daga bishiya ne mai albarka aka samu shi Allah ya nuna bishiya ce mai albarka saboda haka albarkan da Allah ya sa a ciki akwai abubuwa mai yawa ciki zaitun din nan ma ko ko masul jinni ne in kana amfani da zaitun zai gudu ko wanda eh, eh, aljanu suka kama suka shiga jikinsa in ana yana amfani da zaitun man zaitun shikenan zai za a gudu za su za su bashi saboda korar su zai yi da irin su habbatu sauda ka ganin kana hadawa da su sai ga ya kori shedan ma wannan hadisi ne sahihi imamu ahmad ya fitar da shi hadisi ne sahihi ya inganta daga malik ibnu rabi'a ibnu rabi'a as-sa'idi ka gani malik ibnu rabi'a as-sa'idi sai ke cewa wa inna lakum wa inna lakum fil an'ami la ibra lalle hakika kuna da a cikin dabbobin ni'ima da aka yi muku wato dabbobin gida kenan da sa sa ko kace shanu da raƙuma da awaki da tumaki waɗannan su ne an'am dabbobin ni'ima to dangane da dabbobin ni'ima akwai gare ku la'ibratan abun lura da izina da wa'azi wato akwai abubuwa masu yawa wanda za su sa ku lura da izina lalle kusan san Allah yana da iko kuma Allah wato a shine ya halice su kuma da kwarewansa domin ku yi amfani da shi daga cikin amfaninsa gashi nan zai gaya mana ai wa inna lakum ayyuhan nas bima khalaqa lakum rabbukum min al-an'ami cikin abin da Allah ya halitta muku na dabbobi shanu da raƙuma da ƙananan dabbobi akwai la'izatan baligatan akwai wa'azi mai kaiwa matuƙa a cikin zuciya ta na biya da zaku ɗau izina zaku lura da su daga cikin amfanin shine yace nuskikum mimma fi ha kaga nan sai yace mimma fi ha? amma a can a can cikin suratul namli a suratul nahl nake son ce a cikin suratul nahli sai ke cewa inna lakum fil an amila ibratan nusqikum mimma fi budunihi to me yasa ya zama haka nan yace buduni ha da ha kaman na mata kenan ko can kuma yace min mimma fi budunihi na can cikin suratul nahl a ka'ida a larabci shine ismu jinsin saboda al an'am ismu jinsin ne ismi ne na jinsin dabbobi gaba daya to shi ismu jins a larabci ya juzu fihi tadhkir wa ta'ani saboda haka ya juzu kilal tarafain duka bangarorin gubi ya halatta kawai saboda haka in kai an haka ba da damirin maza aka yi amfani da damirin mata duk ɗaya ne saboda kada a ce wai akwai tukarwa ko an ce kaza can an ce kaza can a wanda bai san larabci bane ne faɗi haka amma a larabci a ƙa'idar ta larabci ismul jinsi ya juzu fihi tazkir wa ta'aniyah yuzakkar wa yu'annas ka gani so in ka ce min ma mimma fi buduni ha so kana komar da damir ne zuwa ga su dabbobin kenan na fata an fahimta zuwa ga ma'anar kalmar ma'anar ismul jinsi din ma'anar kuma su ne dabbobin kenan gaba daya ka ga koma zuwa ga sai kai amfani da ha in ka ce buduni hi to kana koma da damirin zuwa ga ismul jinsi din don ismul jinsin zaka iya yi masa tazkir zaka iya masa abin nan ta anisi to wannan shi yasa ya kawo ya ce min ma fi buduni ha sai ya ce nuskikun muna shayar da ku min ma fi buduni ha daga abin da ke cikin waɗannan dabbobi ai nuskikun min albaniha muna shayar da ku ma'ana daga nononsu min baini farsin wa damin tsakanin tumbi da jini fars shine wato kaman tika irin na dabbobi ko kuma tumbi wannan abin da ke cikin tumbin daga tumbin ne tsakanin tumbi ne da jini da hantsan ke ta na wanda ta hantsan suke da ta na ake tsatsabo tsatsako madarar amma abu mamaki in ka sha bara ka ji hamami ko ka ji wani warin kashin dabbobin a ciki ko ka ji eh, alamun jini a jiki babu bara ka komai ba kuma za gano nan ta fito fari fat kuma tsakanin jini yake fitowa da za ka sa wuka ko abin nan ka yanka hantsar jini ne zai fito ka duba tunda ba nonon sawa'an nonon dabba da kuma hantsar dabba din da kuma nonon mace nan mutum ba wani ba wani wata kafa bace a ciki wani wani loto a ciki wanda aka tara madarar a ciki mm duk lokacin da aka zo za ta tatsa sai madarar sai ta zuwa in kuma ɗa ne yaro yake sha ko ɗan dabbar take tsotsa sai madarar za ta zo ba za ta tsotso jini ba shi yasa Allah sai faɗa a can cikin suratul nahl yace nusqikum mimma fi budunihi min baini ni wa damin labanan sa'igan ay khalisan sa'igan lisharibin kaga wannan hikima ce da iko na Allah subhanahu wata'ala kaga yake cewa muna shayar da ku daga min baini ni wa damin tsakanin tumbi na dabbar da jini ita na mace kuma tsakanin jini ne da tsoka ko na mace mutum tsakanin jini da tsoka na dabba kuma tsakanin tumbi far wadamin tsakanin tumbi da jini da wannan tsokar su ne ta nan ake tsatsago madarar lokacin da ake tatsa kuma ko da wannan dabbobin da ake kiwo irin na holland din nan da poland poland ne kuwa holland irin wannan dabbobin na shanu na nasu masu manyan hantsotsin nan da ake cire wai lita nawa a cika kowane abu ɗaya eh? ake cirewa a hantsan abin nan to da za ka tsaga za ga jini ne Allah ne ya yi wannan halittar ya komi ya ba wa ɗan adam ilimin yadda zai sarrafa abubuwa duk fahimta kowane abu yana koma ne ga Allah subhanahu wataala shine asalin komai ilimin ya ba wa ɗan adam mu kawai ci ma zaune ne kawai mun zama kawai banda surutu da abin nan ba mu iya komi ba sai surutu dama al'ummar ta cika yawan magana da surutu ba ta iya tsini na komai wannan ka'ida ce ta abin nan kuma dukan al'ummar da ta dogara da gwamnati kawai inda ta dogara da gwamnati ba za ta taimaka wa gwamnati ba masu kudinta ba za su taimaka su fitar dukiyan su ma su yi wani abu don taimakon al'umma ba to gwamnati ba za ta ci gaba har abada kuma komin kuɗin da gwamnati ke samu za ta gaba wannan ka'ida ce shi yasa malamai suke kawo istinba dan kana ganin istinbadin da malamai suke yi a ayoyi mu muna wucewa ne kawai mu ta abin nan amma istinbadin da ake da hukunce hukunce da ilimi a cikin wannan abu da harkan gwamnati da harkan rayuwa da Allah ya bayani kumsa shi a cikin Qur'anin nan wato zaka yi mamakin gaske wannan Qur'anin da Allah ya ce ba mu bar komai ba mu yi bayanin sa ciki sai dai ilimin ka ne bai kai ka gano ba wasu kuma Allah ya ba su ilimin da suka gano yanzu ka duba wajen maganan zurkar naini da da ya tafi ya je ya samu ma inda mutanen da ya samu sun ma atiba sababan hatta balaga baina saddaini ko ko waje da inda ha qauma la yakaduna yafqahu yafqauna qawlan ba su ba su iya fahimtar magana to shine suka ce faƙalu ya zalkar naini inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kharajan ala an taj'al bainana wa bainahum saddan zurɗe ne ba gwamnati ba ne gwamnati ne shi ne shugaban gwamnatin kuma yana da dakaru yana da komi kuma yana da duk wani abu da Allah ya bashi wani irin amsa ya basu ne Eh? Ƙala ma makanni nan nake so ku kawo ma makanni rabbi khairun mimma saboda haka abinda Allah ya tabbatar da ni ya bani na mulki ya bani na wadata da tattalin arziki ya isa amma fa'ainuni bi quwwatin ku taimaka min da ƙarfi da wani ƙarfi duk jama'a da lalle su bada gudumawa su taimaka su ma sai sun sa hannu a haɗu tare da gwamnatin sannan a samu cigaba ba cigaba ka duba duk ƙasashen duniya suka ci gaba shi ma zaune mutanen suke ka dubi china china take da ƙarfin tattalin arziki kana tsammani a zaune suke eh, sha'ab ɗinta ba a zaune suke ba aiki suke suna tallafawa gwamnati ba wanda yake zaman banza saboda haka don al'umma ta ce za ta dogara da gwamnati kawai ke gwamnati ce za ta yi ko meye sai gwamnati ne ta yi ko meye sai gwamnati to wallahi haka za a saura har ila yawmil mati, ba za a ci gaba ba kuma duk dukiyar da ake jin wai ana samun ba za a ci gaba ba dole sai an sa hannu masu kudi sun sa hannu sauran jama'a sun sa hannu in kai karatu ka samu takarda kar ka dogara wai sai ka samu aiki a gwamnati ka asusa wani abu wanda ka taimaka wa sauran al'umma da kasanka mutum daya biyu uku ka koya musu haka ake yi ha gani haka ake yi ko china ma haka suka faru ka karanta tarihin china haka suka faru idan mutum ya kware ya iya sana'a ko ya karatu ya san ya karanta wani fanni to gwamnati sai ta sa shi ya dauki mutum biyu ko uku hudu ko biyar ya koya musu wannan abin kuma gwamnati za ta dinga daukan nauyi tana tana bada wani allowance haka aka yi ta yi ba har suka kai ga wannan cigaban da suka yi ai gidan kama wai gidan mutane wai sai gwamnati ta zo ta yi kwata Ya magana shi yasa wancan zai gidan sa bare kwata ba wancan sai duk anguwa ya lalace da kwata kuma haka ake rayuwar da mutane ba su ba su ko tunani ma cewa gurbata yanayin da inda suke ma suke gurbata suna ƙara kan cututtuka wai suna jiran gwamnati za ta zo ta yi aiki a lungunan da suke su ba za su haɗa kai da mai gidancan da wancan da wancan su haɗu su yi aiki su fitar da hanyar ruwa ba wannan musiba irin wannan kaje kasashen da suka ce baka ga da ake rayuwa eh to ka gani to ka gani kwarai kuwa ba za su sa su cewa sai gwamnati ta yi musu ba haka ake yi a samu ci gaba a ƙasa Allah ya kiyaye to sai Allah ya ce ka ga min baini farfin wa damin tsakanin wato tumbi da jini muke muke shayar da ku labanan nono kaga a cikin na hali ne ya bayyana ma'anan da yake daidon dunkule anan muke mai kuke shayar da ku nono ma min nuskikum mimma fi buduniha iya nan ya tsaya nan me fi buduniha da ake shayarwan sai ya ce min baini farfin wa damin labanan nono kuke shayar da ku da madara khalisan tatacce tataccen nono zai fito ba kashin a ciki ba jini ba wani abu ba wani abu ko na mai daɗi in kana in ka sha kuma ya baka lafiya ya ƙara ma lafiya kashe ma wasu cutuka kwayoyin cutuka ma wannan madarat ka gani har ma ya taimaka ya kashe ma wasu cuta ko ko wani cuta kake da shi ka sha nono kana amfani da nono har ma sinadari ne na magani shi ma duka wannan muna yi muku kuma sa'igan sharibina mai daɗin haɗiya ga masu sha kaga sa'igan ya ce sharibina daɗin haɗiya kana sawa ba za ka ji daɗi kuma ka haɗe ka ji daɗi ka samu kwanciyar hankali ka yi kwanta an kasha in ka ƙoshi ka yi gyatsa ka ce alhamdulillahi wannan da baka sannan kuma ka bauta Allah ka kaɗe kaɗaita da ibada kar ka yi shirka shi ne muhimmi ba faɗar alhamdulillah a bakan fa kaɗai to anan sai ya muna shayar da ku abin da ke cikunan wannan dabbobi su ne wannan madara ɗin kenan da ake shayarwa ka gani sai ya ce wala kun fiha manafi'u kathiratun kuma kuna da abubuwan amfani masu yawa dangane a jikin dabbobin nan baitin madaran da ake shayar da ku ai kuna da abubuwan amfani a cikin dabbobin nan masu yawa tashrabuna min albaniha za ku sha nono wa talbasuna min aswafiha ku yi tufafi za ku dinka tufafi da gashin jikin su kamar kasashen da dabbobin su a gashin ana yin amfani da shi ana yin ana yin sana'anta tufafi takalma da sauran abubuwa ka gani wa tarkabuna zura kuma ku hau bayan su su kai ku wani wuri nesa wa tahmiluna alaiha al-ahmal ko tuhammiluna alaiha ka gani ko al-ahmal tahmiluna alaiha al-ahmal thiqal ku dora kaya masu nauyi akan su su kai musu wura ku kai gurare da yawa wa minha na kuma daga wayannan dabbobin kuke ci wato ku yanka su ku ci hmm? wa alaiha kuma akan waɗannan dabbobin da har yanzu wa alal fulki da kuma kan jiragen ruwa manya manya tuhmaluna ake daukan ku kuke tafiya akan akan akan su cikin jirage ka gani ai tuhmaluna alal ibili fil barri kuna hawa kan raƙuma akan tudu kama tuhmaluna ala sufuni fil bahri kamar yadda kuke hawa kan jiragen ruwa a cikin teku fa innal ibla sufa'inul barri wato raquma kaman jiragen jirage ne na kan tudu kama wa kama annal fulka sufainul bahri kamar yadda fulku sune jirage na ruwa kenan wanda kuke tafiya da su akan ruwa to kaga wannan duka Allah ne yake mana wannan yana kuma tunatar da mu waɗannan ni'imomi masu yawa domin mu tuna da wannan cewa Allah ne mana don mu bauta masa shi kadai mu tsiraita shi da bauta kada mu shirkanta shi da komai sai Allah ya ce ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين to anan bayan Allah ya ambaci dalilai na tauhidi da halittar ɗan adam da dabbobi da tsirrai da halittar sammai da ƙasai gaba ɗaya ya ƙidaya mana wato ni'imominsa akan bayi irin ni'imomin da yawa bayinsa kuma ya ambaci misalai da yawa ga kafirai wasu karyatawa daga cikin al'ummomi da suka gabata yanzu ya faɗa mana kenan zai ba mu labarin wasu misalai da ya bayar game da kafirai da suka gabata da na al'ummomin magabata da manzannin da Allah ya turo musu da ƙaryatawa da suka yi da irin azabar da su same su bayan sun karyata annabawan da Allah ya turo musu irin su annabi nuhu wanda da shi ya fara kissanta mana ko labarta mana labarinsa a wannan sura ya fara mana da annabi nuhu alayhi salam sannan zai biyo baya da annabi hudu da kuma annabi musa da haruna dan wanshi da kuma wato fir'auna irin gugurmayan da suka yi da annabi isa da wato dan maryama da dai sauran abubuwa na wa'azi ga masu ƙaryatawa ga manzanni da ayoyin Allah subhanahu wataala irin barazanan da suke ciki sai Allah ya fara labarin da annabi Nuhu alaihi salam ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi Hakika mun aiko da annabi Nuhu zuwa ga mutanensa wato wallahi mun aiko manzon mu annabi Nuhu zuwa ga mutanensa yana mai kira zuwa gare su malamai suka ce wannan kaman hakurkurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake da zikiri hadar rasul ta hanyar ambaton wannan manzo da ya ta'assa bihi fi sabrihi domin yayi koyi da shi a cikin haƙuri irin haƙurin da annabi Nuhu yayi aka karanta wa annabi shi don shi ma ya zama masa abin koyi wato shi ma ya haƙuri ya juriya kamar yadda annabi Nuhu ya yi da kuma sauran annabawa da suka biyo baya saboda annabi Nuhu shekara 950 fa yana wa'azi kuma ba wai kyale shi yayi wa'azi kawai a kiji a yi watsi a bar shi tafi lafiya ba a'a za a zazzage shi a bace shi a kai ma ga bugu don har buga shi suna yi suna dukansa soke shi su fafare shi su masa rauni amma zai dawo ya sake musu wa'azi kuma ya bi su gida-gida hmm? ya bayyana duk ya yi hanyar da zai biye musu wa'azi ya yi da lumana ya yi da duk hanyoyi ya yi asirce ya yi a bayyane duk ina sai ya zo gidan mutum ya sallama ya fito daga shi da shi ya masa bayani amma sai toma masa yawa fuska sai wannan ne ka zo ka gaya mun tafi ka bani wuri haka ya sha wahala shi yasa Allah ya litsi yake wa annabi labarin su domin shi ma yi hakuri ya zama ya yi koyi da su wal alama annar rusula ya san cewa manzanni hu kafin shi ku zibu an kareta su ma saboda haka don an ta shi ba wani abu bane ba shi dai ya ci gaba da hakuri da kuma isar da sakon Allah zuwa ga mutanen da aka aiko shi zuwa gare su to lokacin da annabi Nuhu ya zo cikin mutanensa fa kala sai ya ce ya qaumi ya ku mutane na ibudullah ku bauta wa Allah shi kadai ku kadaita shi da bauta malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abun bautawa sai wato ghairuhu ba Allah ba ma'ana ku bauta masa shi kadai ba ku da wani ubangiji sai shi afala ta taqul ba za ku tsu tsoron Allah ba ba za ku tsoraci Allah ba wato wannan kaman tsawa yake musu zajarun tsawatarwa ne gare su ku ji tsoron Allah fa wa wa'idun da kuma narko ai fala ta khafuna uqubatu ba za ku ji tsoron uquba da azabar Allah ba bi ibadatikum ghairihi ta hanyar bautawa waninsa kuna bautawa waninsa ba kwa tsoron Allah ya kama ku da ukuba mutanensa suka martanin da suka mayar masa qala al mala'u alladhina kafaru sai wato manyan mutane daga cikin waɗanda suka kafirta cikin mutanensa sune mala al mala'u kenan sune manyan mutane ta fuskan kuɗi ko ta fuskan yawan jama'a ko ta fuskan sarauta masu faɗa aji a gari su ne mala'u ka gani dama galibi su ne suke kawo matsala amma galibi in talaka masu sun bijire to galibi tasirin waɗancan ɗin ne a gari to saboda haka sai waɗannan manyan gari sai suka ce masu faɗa a jike na a gari sai suka ce wanda suka kafurta a ashirafu ashirafu ashrafu yake kenan wato manya masu daraja cikin mutanensa wa ru'asa'uhum shugabanninsu almuma'anuna fil kufri wad dalal waɗanda suka kaskanta cikin kafirci suka jayu suka miƙa wuya ga kafirci da bata sun gamsu duk da girman da suke yi suka gamsu suka zamo kaskantattu suka kaskantar da kansu ga kafirci don kaskantar da kai ne kana babban mutum kuma kana kwantawa gunki itace haka wulakantacce kenan wannan ya wulakantar da kansu a gaban itace ka gani shine mu'ma'anuna kenan abinda suka gaya wa annabi nuhu suka ce suka da kuma jama'an eh, su kenan mutanen gari suka ce ma haza wannan fa ba wani bane illa basharun face mutum mislukum kwatan irin ku yuridu an yatafaddala alaikum ba wani abu yake nufi ba da ku yana nufin kawai ne an yatafaddala alaikum ya fifita akan ku ma'ana ya zama shugaba akan ku shine yatafaddala ma'ana ya zama mai fifiko ya zama mafi mafifici a kanku ya zama babban shugaba kuna binsa shi ne kawai yake so kaga su tunanin su mulkin kawai kokari suke su kare mulkin da matsayin su kawai ne. ina ruwan Nuhu da mulki ko dukkan annabin da Allah ya aiko ina ruwansa da wannan yana kiransu ne su bautawa Allah shi kadai su rike mulkinsu su su ci gaba da shugabancin su inda za su karbi addinin kaga shikenan wai su suna ganin Nuhu bai isa ba su ne shugabanni ya zama shine wai zai dinga kawo musu umarni dole ya zama su ne za su bada umarni ba shi ba to to kafirci Allah sawaki ya tafaddala alaikum kenan ma'ana yana so ne fifita akan ku ma'ana ya zama mai shugabanci akan ku ai ma hadha allazi yazamu annahu rasulun wannan da yake riya cewa manzo ne ba wani abu bane fa illa rajulun mutum ne min albashir daga mutane kamar ku wato suna inkarin cewa mutum ya zama manzo daga Allah kenan yuridu an yatluba riyasata neman shugabanci yake wa sharaf da daraja alaikum akan ku bi da'awahu nubuwata saboda da'awar da yake na annabta wai shi annabi litakunu lahu atba'an don ku zama mabiya gare shi shine malam anan yace wa ajaban abun mamaki kaito bi dalali haula irin batan waɗannan mutane da wauta irin nasu istaba'adu an takuna nubuwata ko an takuna nubuwatu li basharin suna nisanta kasantuwar annabta ga dan adam wa asbatur rububiyyata li hajarin amma suka tabbatar da allantaka ga dutse da itace sun yadda dutse da itace su zama abin bauta gare su amma ba su yadda mutum mai hankali zama annabin Allah ba dan sako ba wannan wani irin wauta ne rashin hankali kai ma kanka in ka ji zaka san lalle wayannan akwai rashin hankali wauta a cikin su walau sha Allahu ya suka ce da mutane wato nan kokari suke fa su su nisanta mutanen su daga bin annabi Nuhu alaihi salam shine burin su walau sha Allahu da Allah ya so ya ga dama la anzala mala'ikatan aida mala'ika ya saukar da Allah yana so ya aiko manzo ai sai ya aiko mala'ika ba wai ya zama mutum ba ma samina bi hada mu ba mu taba jin wannan magana da wannan mutum yake faɗa wai shi annabi mu taba jin wannan magana ba fi aba'ina al-awwalin cikin iyayenmu na farko eh ma samina bi misli hada al-kalam wannan irin magana ba mu taba jin ta ba fil umamil madiya cikin al'ummomin da suka wuce wa duhurul khaliya da zamunna da suka shuɗe duk ba mu taba ji ba ya shi zai zo mana da bakon magana kuma ƙarya suke ko da yake su ba shi ne annabin farko manzon farko ne shi eh ba su taba jin an aiko wani manzo waye wa mutane wazi ba a iya tunanin su dama ka san shirkan ta shigo ne kafin su tun daga iyayensu da kakanni shirkan ta shigo ba su mutanen da annabi nuhu yake yake magana da su din su ne suka fara kirkiro shirka ba a iyayensu da kakanninsu ne suka fara shirkan ta fara zuwa wanda shaidan kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake bayyanawa cewa ya dinga abin nan dinsu yana ta shigo musu da wannan shirka din yana ta shigo musu da shirka din har iya abin nan sunayen mutanen nan guda hudu la ta zurunna alihatakum wala ta zurunna waddan wala suwa wala suwa waya yauqa wa yagusa wa wa nasra wayannan asma'u rijalin ne salihin kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake faɗa sunayen musu mutane ne nagari suka yi zamani a lokacin mutanen kirki ne suna karantar da mutane bautan Allah don daga zamanin annabi Adam a.s. zuwa wannan lokacin babu shirka babu kafirci duk gaba daya bautan Allah ake guda daya kanan nasu ummatan wahidatan al'umma guda ce akan bautan Allah suke saboda haka mutane ne cikin ƴaƴan annabi Adam jikokinsa da abin nan su ne cikin su akwai waɗanda suke tashi suna faɗakar da ƴan uwansu suna koya musu yadda za a bauta bauta din don ba shirka bane don ba maganan shirka ba a cewa ku daina shirka don ba a yi ya yi iya abin da zai bai samu dama ba sai a wannan zamani bayan shekara dubu da sauko da barin annabi adam haka bayan annabi adam shekara dubu fa aka samu duk babu shirka to a lokacin nan ne wayannan mutane su biyar sai suka mutu suka rasu eh to wannan daman ne shedan ya samu tunda mutanen kirki ne duk sunayen mutane ne wannan ya uka abin nan waddu sunan mutum ne ya uka sunan mutum ne ya gusa sunan mutum ne ka gani nasara sunan mutum ne duka sunayen mutane ne na gari to suka mutu kowa ya mutu a lokacin da ajalinsa ya sauka ba wai lokaci ɗaya suka mutu ba wancan ya mutu wani lokaci can wancan ya rasu kamar yadda kuka saba aka saba da gani yadda can wani lokaci wancan malamin ya rasu wani lokaci wancan malamin ya rasu haka to haka suka yi ta rasuwa sai shaidan ya samu dama ta nan ya rinka riga su yana zuba musu wasu wasi cewa waɗannan mutanen kirki ne ya kamata a yi hotunansu kun ga inda aka fara hoto daga lokacin ne aka fara yin hoto a duniya shaidan ne kuma dama shi shawarar shaidan ce yin hoto shawarar shaidan ne ka gani cewa ya kamata a yi hoton waɗannan mutane ku ajiye su kuna tunawa da su dama asali har yau ɗin ma an kaji ana magana hoto wai a tuna shawarar shaidan ce asali yin hoto bai da wani amfani bai kara ma komai in ma magana bayan Allah da suka wuce ba hotonsu ne yasa kake tuna su ba aikinsu ne yanzu irin su Sheikh Jafar da wai hotonsa ne yake tuna kake tuna shi ba hotonsa bane ayyukan alkhairin sa manyan magabatan da suka wuce eh da su eh, eh, tun kan sahabbai ma da sauransu kan a tabi'ai tabi'u tabi'ina a immatul islam duka irin zuwa su imam al-bukhari da sauransu duka duk waɗannan ba hoton su bane ake tuna su kuma ga sunan kaman muna raye da su muna jin su a zuciyar mu muna kaunar su to hoto in ba lalura ba ba shi da wani amfani lalura kuma da ta sa tunda mun samu kanmu a halin da muke ciki a yau muna hannun arna don su suke juya mu in za ka je sa za sai ka yi hoto passport passport kuma da hoto ake yi ko idan abin na maka aidika da a wajen aiki sai da hoto a wajen karatun kama a yi maka aidika na ɗalibi sai da hoto to irin waɗannan su ne lalura abinda dole sai an sa hoto in an baka form zaka cika wai sai ka sa hotonka dauke ka kaza sauransu duk wannan sai kai faso ka je ka lika to nan lalura shi yake sa ka yi su amma bai cin wannan aje yi wani hoto yi ilajin a aje a rataya duk wannan shirme ne baya cikin aƙida ta musulunci baya cikin koyarwar ɓata lokaci ne da ɓata dukiya ba shi da wani amfani kaga ana ta dauki ana ta snapping ai ta kaza in an je biki in an je wani taro in an je ka duk hoto ya zama bala'i a yi ta yi kun je taron nan kai gama su hotuna suna ta yi sai a zo kuma a baza shi wai ka saya mutane suna wucewa wai ka saya ka sayi hoton wani ka je ka aji. ko kuma a zo an ganka kaman kana dan haske haske sai a yi snapping naka shikenan sai a kawo maka sai ka dan bada wani abu wannan musiba ba shi da hoto ba shi da wani amfani me amfanin sa me zai kara maka babu su sardaunan nan da suwaye duk ba hotonsu ne yake sa mulki tuna su ba duk da ana zana hoton amma hoton da ake zana ba wani abin koyi ba ne shi kuma ba shi ya ce a zana ba ko shek jafar ya yi wannan ya ce bayanin ya ce masu sai da kasar waka za su daina sa hotonsa ya yi wannan maganar ni na sha halartar karatunsa yana faɗar wannan maganar kuma muna tare lokacin a wani mitin ma ya sha faɗar haka har ganin cewa baya so a yi hoton shi amma ba za su daina ba saboda abin ya zama Allahul musta'an an mai da shi tamkar kama wani dinun mutaba haka aka mai da shi amma bai da wani amfani yanzu ba wannan hoton bane shine ushaqu akwai ushaqu suwar wa abidunaha ga masu bautan hoto wanda ake ce musu ushaqu suwar hoton ne sai a jiya hoto a liƙa shi ana bauta mishi eh ka liƙa ya liƙa hoto a babur ɗinsa kuma bautawa hoton yake in ka tambaye me yasa sa kariya ne kaga ya dogara da shi kenan dogaro ibada ce daga cikin ibadodin da la yajuzu sarfuha ila ghairillah kaga shirka kenan an liƙa shi a shago an liƙa shi a kofar gida wai duk kariya ne wannan kun san wani wani wani wani wani wasan kwaikwayo da aka yi wani mutum ya je ya samu wasu sufaye suna maulidi yana kuka mutumin da yake san salo-salo na damfara ana yin sa ko ina da 419 yana kuka ba wai tsoron Allah ne ya sashi kuka ba yana kukan neman kuɗi ne na 419 mai yiwuwa na ba labarin wasu da suka sani za su sani a ran faɗi suna ba suke nan ya fiya ya ce yana da bayani ce kaza kaza kaza ya ce ya ce shi barawo ne da hamshakin barawo kuwa gagarumin barawo sata ne sana'arsa amma wani abun mamaki ne hankalinsa ya tashi shi yasa ya ga goma ya tuba kuma ya tuba da satan nan ba shi da wata sana'a yake so ya ba da labarin hanyar da ya biya samu tuba sai aka ba shi lasifika. sai ce sai ce wallahi ya je zai sata an aje babura ne haka babura babur zai sata babur da ya je zai sata sai ga hoton inyas a jiki ya je zai sata sai ya ji an ce karka taba ya duba gabas ya duba ko bai ga kowa ba ya je zai taba sai aka ce karka taba kaga kowa ma zai dariya duk mai hankali ya ji wannan zai dariya amma su sai girma abin suke Allah Allah an girmama wanda suka fi so ai kamar yanda imamu sha'abi amir bin shurahil kazan suna danganta zuwa ga shi'a shi ma amma ba wai shi'a ne irin wannan shi'a da ake magana ba na zagin sahabbai da abin nan shi'a ne shi na son ahlul baiti na son aliyu bin abi talib na mahabba ba wai kuma baya son abubakar da umar da usman bane ba hmm. yana son aliyu da a ce an ba shi khalifanci kafin su waɗancan da ya yi amma tun da ba ba shi ba yadda aka tsara ɗin ya yi to yufaddilu yufaddilu na aliyan kagan wajen kuma galibi kamar da ibn taymiya ke faɗa da sauran magabata cewa ga irin wannan da ake jefan su kace cikin ruwat kaje an ce rumiya bi tashayyu ko innahu tashayya'u galiban irin waɗannan kamar eh, hakim kamar su waye da sauransu duka innama yufaddiluna aliyan ala uthman amma ba sa faddala aliyu akan abubakar da umar daɗa balle su zage su to shi amir ibn shurahil shi sha'abi imamu sha'abi babban malami ne cikin magabata yake cewa wallahi yana faɗa yana kamar yadda shi ibn taymiya ya kawo shi a cikin ya kawo maganar a cikin minhajus sunna tasa yace wallahi ar-rafida law akzibu law law law law law haddathuhum bi hadithin kadhibin fihi fadlu aliyin la inda zan gaya musu hadisin ƙarya wanda ke nuna falalan aliyu za su gaskata ni kuma sai sun min kyauta su yan shi'a din to haka suke in dai zaka zo ka yabi nasu gwanin su to kenan za su girin ka su ɗauka kaka. to haka sufaye ma suke ko kari ya kai in dai ya fito da yana nuna kamar wata daraja ne ta wannan gwanin nasu to shi kenan za su yarda har ma za su dinga ba da labari da kansu ma duk irin wannan labarin da ake barawa cewa wani wali ya yi kaza ya hau sama ya yi waye ya yi abun babu mamaki duk irin wannan labarin ne yi ka koma cikin littafin tarihin su ka gani irin abubuwan da suke faruwa wai yake cewa ya karka taba shine da ya je wajen wani mashin zai taba wanda babu hoton sai bai ji magana ba <laughs> ya zama shaidan shi dama dama aka hanyar shaidan ɗin yake yi shi ba tuba ba saboda haka wannan abu ya ja hankalinsa ya tsorata lalle wannan mutumin gaskiya ne saboda haka ya tuba da sata amma ba shi da sana'a yanzu ba shi da wani sana'a dama sata ne sana'arsa kuma ya tuba ba shi da wani sana'a sai aka tara masa kuɗi aka tara masa kuɗi aka ba shi kuɗi ya tafi ya samu kuɗi yanzu ya tafi zai ta musu gwalo sai ya tafi ta musu gwalo shi dama kuɗi ya zo nema <laughs> ka gani za su to saboda haka sai suke cewa ai in huwa annabi nuhu ba kowa bane ba illa rajulun face mutum ne bihi jinnatun da yake da hauka baka fiya nan ba okay walau sha Allahu la anzala mala'ikatan ko ai mun karanta shi ma samina bi hadha fi ayati fi aba'ina al-awwalin ba mu taba jin wannan ba cikin iyayenmu ba mu taba jin wannan ba in huwa إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Allah sai ya ce wato yana ba mu labari game da abin da ke iya gudana tsakanin annabi Nuhu da mutanensa yana musu wa'azi su kuma ga irin martanin da suke mayar masa suke gaya wa mutanensu cewa domin su nisanta su daga bin annabi Nuhu alaihissalam sai suka ce wai in huwa wai Nuhu bai zama ba illa rajulun bihi jinnatun face wani mutum ne da yake dauke da aljanu da yake dauke yake tare da aljanu ma'ana yake dauke da hauka ciwon hauka ne ke damunsa kaga wai rajulun ne bihi kenan fatarabbasu ku saurara bihi da shi ku saurara masa ku bashi lokaci hatta hin har zuwa wani lokaci yazo lokacin har yazo ya mutu gaba ɗaya sai a huta shine ma'anar tarabbasu bihi wai ku saurara masa ku bashi lokaci yayi ta yayi ta abin da yake yi kawai ya tabba gauniyansa kawai har ya mutu shikenan an huta su kuma kaman ba za su mutu ba ka gani mai ma'ana ai intaziru wasbiru ku saurara ku yi haƙuri alaihi gare shi akan wannan abin da yake kiran ku muddatan wani tsawon lokaci hatta ya mutu har ya mutu to annabi nuhu ya yi wa'azin ya yi wa'azin shekara 950 daga bisani ya yanke kauna ta imanin mutanensa Allah ma ya gaya masa cewa ba mai yin imani sai wanda suka riga suka yi da kai tun farko kuma yan yayi ne ma amana ma ahu illa qalil sai yan kadan to shikenan sai addu'a kala sai annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji na unsurni ka taimake ni ka taimaka mani ka bani ka bani taimako daga wurinka bima kadzabuna saboda abinda suka karyata ni wato annabi nuhu ya daga hannu bayan wato da ma ya isa ka gani ko min imani bayan ya ɗebe kauna daga imanin su cewa ba za su imani ba sai ya ce Allah ka taimake ni rabbin surni alaihim bi ihlakim ta hanyar halakar da su ammatan gaba daya saboda ba su da amfani ka gani bi sababi takzibihim iyaya saboda ƙaryata ne suka yi yayi wannan addu'a gaba daya shikenan fa auhayna ilaihi sai Allah ya ce sai muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alayhi salam anis na ilfulka cewa ka je ka kera jirgi wato aka yi masa wahayi cewa yayi jirgi kaga Allah yana da iko kawai jirgi ya kasance ga shi nan kawai kun fa kun su shiga jirgi kawai amma sai aka ce ya je ya kera jirgi sai je dinga kera jirgi labarin da ake barwa aka ce wai sanda ya je dasa itace ya tsiro ya girma yana noman itacen har itacen nan suka girma ya sare sannan ya tsaga ya yi waye suka bushe duk wannan tatsuniya ce Isra'iliyat kawai dai Allah ya ce mana je ka yi jirgi ai a lokacin ba su da shigaba ne na abin nan suna akwai masu saye da sayarwa yadda ka san ana hada hada yanzu sai ka ga ana ba ana ba da labarin abu sai ka ɗauka kamar wasu mutane ne kawai haka nan ba wani abu da suke yadda ka san yanzu kuke rayuwa haka fa suke rayuwa suna da gidaje da kasuwanni da abubuwansu da harkokinsu da komi da sana'o'i da suke yi da kai kawo a yi tafiye-tafiye ka tashi daga nan gari ka je wancan gari ka je can ka kai duk suna yin wannan garuruwa ne da su daban-daban saboda haka duk suna yin wannan saboda haka zai je ne ya sayo kayan aiki wanda zai zai sayo abubuwa ya zo ya ci gaba da aiki ya sayo katakayya da abubuwan da za a yi aiki da shi Hmm? to haka ya rinka yi sai muka ce da shi ka aika sana'anta jirgi ma'ana ka kera jirgi bi a'yunina akan idanunmu ai fa auhayna ilaihi inda zalika anisna fi safinata bi mar'an minna wato akan idanunmu muna kallo wa hifzina muna muna kare ka ba ba wanda zai cutar da kai ka je ka kera jirgi za mu hallakar da su hallakar da su ta hanyar dulmiyar da su cikin ruwa Allah yana da ikon kawai ya ce mutu kawai su mutu ko a daka mutsawa kamar da aka yi a samudawa da sauransu amma kowace al'umma da irin nau'in azabar da Allah ya kamata ta da ita ya hallaka su su kuma da ruwan tufa na aka hallaka su wa wahayina da kuma wahayinmu wato mun da umarnin mu kenan muka baka wa ta'alimina da koyarwar mu mu ne zamu sanar da kai yadda zaka kera jirgi saboda haka kafinta Allah ya kimtsa masa ilimin kafintiri saboda haka ya dinga ya kera jirgi ka gani to saboda haka haka sai yake cewa a abin nan wa fara tannuru ko ai fa idza jaa amruna idan al'amarin mu yazo na halakarwa wato idan saukar da azabar ta zo wa fara tannu tannuri kuma wato tannur shine tanderu na tuyan waina an ce wata mata ce suke tuyan waina a wajen to idan karkashin tanderun soya waina din nan wato kurtu na soya waina ya bubbugo da ruwa ruwa ya a wajen ai faran ma nur ruwa ya bubbugo a karkashin wannan tanderun waina din allazi yukbazu fihi wanda ake soya ko ake gasa waina ko burodi a ciki ruwa zai bubbugo daga nan daga nan za alaman kenan dufa na za ta fara zuwa an gaya wa annabi nuhu cewa in aka fara ganin ruwa wani ruwa ya kulkulo cikin tanderu karkashin tanderu nan da ake waina waina da shi shine tannur to karkashin ruwa ya fara fitowa sai kashe wutan eh eh bala'i kenan ruwa ya ƙulƙulo daga nan kawai a ƙasa ya fara malala to wannan alama kenan nan ta fara zuwa sai ruwa kuma daga sama to shikenan wannan ita ce alama malamai suka ce ja'alallahu zalika alamatan linuhin Allah ya sanya wannan ya zama alama ne ga annabi nuhu alaihi salam ala halaki qaumi akan halakar da mutanen shi sai ya ce fasluk fiha idan wannan alamar ta zo wato ya gama kera jirgi jirgin na aje ba a fara amfani da jirgin ba dama da ya gama Allah ya ce to ka kyale ka saurara alamun da zai nuna cewa halakar ta zo shine zaka ga ruwa ta ya fara bulbulowa karkashin wannan tanderu da ga ruwa ya fara tanderun nan wato kasko kenan na tuyan abin nan in ga ruwa ya fara fitowa nan to alaman halaka ta zo sai ka ɗebi dukkan jama'an da za maka umarni ka sa su cikin jirgi sai ku zauna a cikin jirgin kawai to shine sai ya ce da kun ga wannan alama to fasluk fiha min kullin zaujaini ka shigar shi ne fasuluk ka shigar fiha cikin wannan jirgi min kullin daga kowane kowace jama'a zaujaini ithnaini dangi biyu biyu mace da namiji shine zaujaini wato mace da namiji kowane dangi na halitta a shigar da na mace da namiji duk dabbobin nan aka shigar da namiji da mace to annabi nuhu sai sai ya kamo zaki mace da namiji dama Allah ya hore masa kawai sai sai nemo su kawai zaki mace da namiji giwa mace da namiji eh, duk wayannan dabbobin gaba daya awaki tumaki shanu duk raƙuma mace da namiji duk aka shigar da su a ciki har sauro mace da namiji <laughs> a gani duka aka shigar da su a ciki duk wani min kullin dukkan halittu gaba daya da suke a raye da mutane da dabbobi da kwari da sauran abubuwa duk aka shigar da su mace da namiji zaujaini thnaini ma wato dangi biyu biyu dangi biyu biyu haka za ku shigar a ciki ka shigar da su a cikin wannan jirgi ai fa adkhil fi safinati min kulli sinfin min alhaywan zaujaini ko wanne dangi na dabbobi a shigar da mace biyu wato zaujaini dangi biyu zakarun wa unsa namiji da mace li Allah yankati an naslu zalikal haywan saboda kada dangin wato dangin wannan dabbar ko dabbobin ya yanke sai zan shi yasa kowace dabba wanda suke raye an sa su a cikin jirgin duk kwari na ƙasa an sa su a ciki macizai damo gafiya, gafiyawa beraye duka an sa su da kaji da komai tsuntsaye duk an sa su dangi biyu saboda ruwan haɗewa zai yi ka gani shi yasa Allah ya ce wa fajjanal arda uyunan ka gani faltaqal ma'u ala amrin qad umir Allahu ala zati alwahin wa dusur muka babbago sama da ruwa ƙasa ta rinka babbago bubbugo da ruwa gaba ɗaya ruwan ƙasan ya rinka bubbugowa yana yana sama ruwan sama na zubowa sama da ƙasa ruwa suke suke abin nan har san da suka haɗe wanda ke cikin jirgin nan kuma ruwan bai shiga cikin jirgin ba suna cikin jirgi jirgi na ta tafiya da su ko ina suna kadawa ko ina kadawa da su kawai ba san inda za a je ba dama duniyar gaba ɗaya za a halakar sai wanda ke cikin jirgin kawai suka rage wayanda suke cikin jirgin su ne suka saura suka wanzu a duniya su ne fa wayannan annabi nuhu da matansa da matansa don ɗaya matar ta halaka don ɗaya matar ta kafir ɗansa ɗaya wanda suna ce masa wai kan'an to shi ma ya halaka saboda haka sun kafirta su ba su bi annabi nuhu ba an ce su shigo jirgi ba su shiga ba dama kin shiga suka yi dama Allah ya sa kyamar shiga jirgin ga zukatan dukan kafirai wanda bai imani ba zai iya shiga ba da ya ce da ɗansa ka zo ka shiga jirgi sai ce ya ji la bunayyar kan ma'ana ya bunayya irkan ma'ana ya kai ɗana zo ka hau jirgi tare da mu ka gani sai ce sa'awi ilal ma'i ilal jabali zan tafi zuwa kan dutsen can irani ba zan shiga jirgin ku ba zan je kan jirgin can ya asimu ni minal ma'i zai kare daga ruwa annabi nusa ya ce kala la asimal yawma babu mai tsira yau yau ranar halaka ce gaba daya ya hau dutse ruwa ya cimma dutse ya haka ruwa ya cin masa ina shi kenan eh fa hala bainahum al-mawju yana ta haka kawai abin da ya sha makance tsakaninsu da nuhu kawai shikenan ya halaka kumfan kogi giyan ruwa kenan ta fankaɗa shi kawai shi kenan sai bace ɓace annabi nuhu ya daina ganin shi don ya yi ta ƙoƙarin roƙon Allah ne kuma Allah ya ce masa wanda ya kafirta ba zai shiga ba to shi na nan sai yake cewa ka gani ko yake cewa wa ahlaka kuma ka shigar da iyalanka ma a cikin jirgin illa man sabaka alaihi alqawlu minhum sai dai wanda magana ta gabata a kansa wato wanda magana ta rigaya a kansa na cewa zai halaka shi kan ba zai shiga cikin jirgin ba cikin iyalan naka wato matarsa kenan da ɗansa su ne sabaka alaihimul qawlu an gane ko sai ke cewa ai ihmal ahlaka aidan illa man sabaka alaihi qawlu bil halak mimman lam yu'min ka zawjatihi wa bunihi matarsa da ɗansa wala tukhadibni fil ladina zalamu kada kai magana da ni kada kai zance da ni a cikin lamarin waɗanda suka yi zalunci suka yi shirka innahum mughraquna domin su masu halaka ne ta hanyar dulmiyarwa cikin ruwa za su dulmiya su halaka a cikin ruwa wato karkan magana cikin waɗanda suka yi shirka daga cikin mawa shirka kuma akwai ɗansa da matar shi ai karka tambaye ni ceto la tasalni ash-shafa'ata lizalimina karka neme ni ceto ma'ana alfarma kenan ga azzalumai wayanda suka yi shirka inda mushahadati halaki yayin da kaga halakarsu faqad qadaytu annahum mughraquna na hukunta na zartar da hukunci cewa za su hallaka ta hanyar durmiyar da su mahakumun alaihim an riga an yi hukunci a kansu bil da halaka fa izastawaita فإذا استويت أنت ومن معك فل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين sai Allah ya ce ah, fa'izas idan ka daidaita an tawaman ma'aka da kai da wanda ke tare da kai cikin jirgin nan alal fulki a cikin jirgi idan kuka daidaita akan dutsen judeyu zaman da Allah ya faɗa wa sawat alal judi wannan jirgin ya tsaya kan wani dutsen judi a nan bayan an gama halakar da kowa ya halaka sai ruwan sama ta tsakaita ƙasa kuma ta ringa tsotse ruwan suke nan kawai gaba da aka waye gari duniya ta dawo normal saboda haka jirgin kuma sai ya tsaya a kan wani dutse dutsen judiyu to saboda haka Allah sai ke cewa idan kuka daidaita kuka daidaita da kai da waɗanda suke tare da kai a cikin jirgin nan ka gani to a sai yake cewa faƙul ka kace alhamdulillah wato kai godiya ga Allah kaga Allah yana son godiya in ya maka ni'ima ya tsayar da kai daga wani wata halaka ko ya baka wani abu da kake bukata to ka gode wa Allah kai hamdala ba ka dinga butulci ba Shi ne zai kara maka ni'ima amma kai butulci baya baka ni'ima to fa zai jaye ni'imar kuma zaka shiga bala'i bala'i sama da na da to saboda haka yace wa faqulil hamdu kace alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah allazi najjana min alqaumi zalimin wanda ya tsayar da mu daga mutane azzalumai haka ko yanzu yanda yanda muke a Najeriya ai abin da ya kamata mu kenan alal aqalli dai in muna yin haka muna yin haka ko yaushe mu dinga godiya ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya kawo mana alheri amma ba zagi ba da maganganu marasa kan gado kaga mutum yana cewa wani yake ba labari wai wani wasu suna ta faɗa a kasuwa ya je kasuwa yana jin suna ta maganganun shirme wai suna cewa su ai da wannan yanayin gwamma ma a yi ta kisan a yi ta mutuwa mutatun da an kashe Aisha shahada suka yi mu kuma mai ta samun kuɗin mu don Allah ji wannan abu wani irin wai mai hankali ne yake wannan magana za ka kwatanta samun kuɗinka da kuma mutuwan wasu annabi yake cewa la zawalu dunya wa ma fiha ahwanu ala Allah min min min qatl nafsin muslima ko mu'mina duniya ta gushe gaba ɗaya ma fi sauƙi a gurin Allah a kashe ran mumini haka kawai zulman ran mumini nawa ake ta kashewa ai kaga abin da ya kamata mu yi addu'a irin na annabi Nuhu Allah yana koya mana yadda muke kun shiga musiba Allah da kalli dai rashin wannan zaman lafiya ma ya isa ni'ima ya isa ni'ima mu ta gode wallahi kai sai Allah ya ƙara mana kuma wanda ma ba mu neman ba sai ta ƙarawa to amma idan muka butulce kuma shikenan sai a bar mu da wayo mu muna tunani kamar muna da wani wayo kamar yadda eh, wanda ba malamai suke cewa Allah fa ba zai jaye wannan abu ba sai an koma gare shi wallahi sai an nuna eh shine shi ya isa sai an nuna an gode amma duk hikiman mutum duk dabararsa duk kwarewansa da sanin tattalin arziki da komai wallahi ba zai iya gyara kasan ba sai an taimaka da addu'a sai an koma ga Allah kuma gashi muna da arziki muna da komi kuma yanzu muna tunanin wanda ya san abubuwan ma yake da hikima da komi gashi abun ya rikice amma ba rikicewa bane kokarin gyara ne insha Allah muna fatan kuma gyaran ya tabbata kuma mun gode wa Allah ya kamata mun rinka cewa alhamdulillahi alladhi jana min alqawmi zalimi azaluman da suka yi ta kashe mu da harkan boko haram din nan da harkan menene da waye waye duk irin wannan kashe kashe da barayin shanu da ake shiga kauye a kakkashe fulanin ma ayi waye a kwashe shanu ayi duk yanzu bai sauki ba ya yi sauki wannan ma zaman lafiya ne da ya kamata mu gode wa Allah don ba don hakan an samu wannan din ba ka san inda zai tsaya wannan abun ba kasa inda zai tsaya ba kullum kada kullu ku duba fa kafin ayi wannan canjin kullum masifa karuwa take na kashe kashen a ce sun kama local gamman kaza sun kama local local gamman bakwai a Borno yana su kullum kuma gaba gaba ake har abu mai adamawa an kama local gamman guda nawa aka kama to ka gani bakwai ne ma ta rage hannun gwamnati ba a isa a je gurin ba haba wannan ma bai isa ba wai musulmi fa duka musulmi duk daya ɗaya ne fa idan musiba ta samu wani da ke ƙarshen gabas kai a nan kai aka taɓa fa dole ka nuna damuwanka da gabar ɗinka in alheri ya same shi kai farin ciki ka ji daɗi in babu wannan to babu ukuwa ukuwa kenan islamiyya sakkan ka fi so kenan haka wannan ba daidai ba ne ya kamata mu dawo hayyacinmu mu yi haƙuri mu ɗaure zuciyarmu dole sai ka daure zuciyarka kai hakuri in ba ka ba wallahi sai sai in baka daure zuciyarka ba bakin zaka sakin magana da Allah zai kama ka da ita ga annabi ya faɗa ba a hadisin Abu Hurairah mutum kalma ɗaya ya furta Allah ya kama shi da ita saboda ya fusata Allah da kalmar innal al'abda ya bi kalimatin min sakhatillah haka ne ai addu'a annabi dawu annabi nuhu ne ya kamata mu rinka yi alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi zalimin haka Allah ya faɗa masa ba gana musu azaba ake ba ana kakkashe su ana wahal da su ana wane ne akai addu'a annabi nuhu addu'a yayi ta yi ko wanda suka yi ma shi suna amin kowa duk in al'ummar da musiba zamir addu'a suke ta yi sun Allah ya kawar da wannan abun sai su gode su daga hannu su je mun gode ya Allah mun gode ka kara mana kullum su rinka godiya kullum ba godiya sau ɗaya bane kai ta godewa ibada ce dama godiyar sai kai ta yi sai ga Allah ya baka kuma sama da wanda ma baka roƙa ba saboda ka gode wala in shakartum wa izta azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid kaga Allah sai ce inna azabi bai faɗi nau'in azaban ba yace in kun gode zan ƙara kaga ya faɗa zan ƙara muku ni'ima dama godiyar wa Allah akan me ni'ima to sai in ƙara muku ni'ima sai ce in kuka fitulce kuma wa ni'imar da na muku to sai ce inna azabi kawai sai ce inna azabi bai faɗi nau'in azabar da zai yi ba ta kowace fuska zai iya maka zai iya takura ma a rayuwa ya ƙara ma takura ko ya ƙara ma kaza ya ƙara ma kaza ko ya yi kaza a gobara wa duk wayannan da ake a banza ne ba banza ba ne. Allah ya tabbake mu mu gane irin wannan abubuwa mu yi hakuri mu daure zuciyarmu kar mu sakan mu zuciyarmu akala kar mu sakan ma shedan akala saboda za su kai musu baro lokacin da kake furta maganar nan kai kana ganin ba komai bane amma wa huwa inda Allahi azim kai zaka gangani ba komai bane don an kawata maka abin da kake faɗan shi yasa kai shiru kai hakuri kai ta addu'a kawai shi yafi akan ka rinka maganganu eh ba maganar ka ba za ta kari komai ba amma addu'a kuma tana tasiri amma surutu irin wannan aina ta taɓa yin tasiri kawo alheri ba ta kawo alheri amma addu'a fa to ashe ka yi addu'an nan shi yafi kyau. kyau eh. suwaye to yanzu a zauna ma ana sauran tafsiri ba kwanci hankali ne? yanzu a da to a cikin ma sambisan ma ake magana kaji kaji sojoji ma cikin sambisan bisan ana tafsiri mu a cikin garin ma mu ma nan ma da bala'in bai yawa ba ana yi shekaran da ake cikin abun ko tahajjud ana yi a wasu mu ne dai nan muka yi dan karfin hali muke dan yin tarawihin ma ko <laughs> ka gani amma kowa tsatsar yake ana sallama wala ana tsatsar ba san me zai je dawo ba to amma yanzu fa kana sake ba ka jin komai wannan ba ni'ima ba jama'a jama'a ba ni'ima ba wannan wallahi Allah ne zai yi ba wani mutum ba Allah ne zai yi amma akwai lalacewa da ya wuce mutum ya ce wai wai da wannan mulkin gomma gullok din ya dawo ai ta kashe mutane shi ta samun kuɗi su mutane da kashe su yi shahada kaji sai gaje shi yake raba shahada wannan kalmar hadari ne ce wallahi hadari ce bai san girman ta ba wallahi ba wani abu ke sa mutum yana faɗa haka jahiltar addinin da jahiltar waye Allah shi yasa mutum yake faɗar abin da ya ga dama Allah ya sauke mu dai bara mu kushe ba muna cewa alhamdulillahi ladina jana min alqawmi zalimi. amma za ga mutane sun share dandali suna ta surutu kowa ya faɗi maganar shi wannan yace kaza wannan yace kaza da za a dauke shi a kai shi kan system din sai rude ba zai iya komai ba amma ya iya surutu ka gani Allah sauke wallahi ya kamata mu yi wa kanmu linzami mu yi wa bakunan mu nan linzami wallahi wannan maganar tana halakar da mu wannan ka'ida ce a duniya wallahi duk al'ummar ta zama mai yawan surutu to za ta yi na abin kirki ba rayuwa wannan abu ne mujarrab kuma haka duniyar ta tazo haka ne addu'a za mu rinka yi wannan abu mu samu ci gaba da alheri ba wai mu dinga mugun fata ba Maganar da za ka yi mugun fata ne ka gani da Allah yana karɓar magana da muke yi hmm. walau yi ajilullahu ijalahum li shar da da Allah zai karɓi maganganun mutane duk abin da suka furta na azartar wallahi da dukan muna yi wa kan bala'i ne ma mu halaka eh la ilaihim amruhum ajaluhum kai afwan ka gani ha ba mala wa qul rabbi sai kuma ya Allah kuma ya sake ce masa wato ya yi godiya ya ce alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi zalimin min alqawmi zalimin mun gode godiya ta tabbata daga Allah da ya tsayar da mu daga mutane azzalumai ka gani wato yana gaya wa Nuhu kenan cewa su faɗi wannan magana lokacin da suka sauka sai ya ce wa qur rabbi kuma ka ce ya ubangiji anzilni ka saukar da ni munzalan mubarakan wani masauki mai albarka daga kamar mu yanzu sai mu ce Allah ya saukar da mu wani sauki mai albarka tunda yanzu an ɗauke mu daga wancan bala'in to Allah ka saukar da mu masauki mai kyau wanda zai zama ya gyara mana rayuwa ya gyara mana tattalin arzikin mu kai mana kaza shine fa abin da ake magana ka gyara mana tattalin arzikin mu ka gyara mana rayuwar mu ƴaƴan mu ilimi eh, asibiti kaza duka ka gani yanzu mu ne fa kawai muke da wannan bala'i amma kan je kasashen ka gani magani a asibiti ya ake da dan kasa da ilimi hmm? da ruwan sha da wutan lantarki da waye duk abubuwan da ake da kayan more rayuwa abubuwan more rayuwa kamar yadda ake cewa amma mu nan su shugabannin da mu duk surutu banda surutu ba wani abu su ma shugabannin surutu ne kawai a rediyo za mu yi kaza za mu yi kaza amma ba abu saboda ba a yi da sunan Allah ko shugabannin da suke faɗa wannan ba sa yi da sunan Allah zuciyarsu ba ta halaru Allah gaba daya a cikin abin don da suna halaru Allah kuma suna mutunta suna girma Allah abin ba haka zai zama ba ai a tarihi ya nuna da sauran al'umomi duk Allah yana yi musu saboda mu an tsane mu ba saboda an tsane mu bane mu ne muka jawo ga ƙasa da arziki duk arzikin nan wallahi ba za mu amfana ba da shi arzikin nan ba za mu amfana ba yanzu ba ga bala'in da ake ciki ba arzikin ma gaba ɗaya yanzu arzikin mu how many percent muke ci a ƙasar wasu ƙasashen duniya suke cin how many percent kuma su ne suke kwashewa su kai su ci aji a can kuma in yaji bai dawowa surutu ake yanzu surutu nan da ake ana cewa kudi kudi kudi kudi kudi ana ta maganan kudi kudi har yanzu ba dawo kudin ba wayannan kudaden ni na ji da kunne na jamus ta ce ba za ta dawo da kuɗi ba ta ɗebe kuɗi kawai haka gaba ɗaya ta dawo da su ba za ta dawo da su ba ha in suka dawo da shi ba su ma ya durkushe ba duk da mu suke baza a menene hausa yake cewa da rawan mu suke yin da bazan mu suke rawa ka gani wa anzilni munzalan mubarakan ka saukar da mu masauki mai albarka ka gani ai in inzala mubarakan masauki wato saukewa mai albarka inda zan samu amfani in samu rayuwa mai kyau wa yahfazini ka gani kuma ya tsare ni min kulli su'in daga dukkan wani mummunan abu kuma wa sharrin da dukkan wani sharri ka tsare mu daga wancan sharri da muka fito kar mu fada wani sharrin kuma daban kaga magana na alheri mai kyau zaka ta faɗa shine Allah zai maka mai kyau amma kullum mummunan zato muna kan addinin mu muna kan yan mu na musulunci wasu turawa arna suka kawo mana wani tsari demokradiya aka sa mana gaba a tsakani saboda demokradiya wai ana cewa wai yan adawa wannan kalma yana bada takaici wallahi wai kuma adawa da gaske ake yi kiyayya haba kuna musulunci akan abin duniya ku dinga gaba mulki mulki duniya ce dukiya duniya ce amma a dinga gaba yanda ka san kafiri da musulmi haka fa ake gaban tunda har zai iya ɗaukan abu ya sa ya kashe wancan a hayu ya hayi wani kamar shi ya kashe tunda shi ya haya aka je aka yi abin ya ba da kayan maye a je a yi barna wannan me ma'anar wannan muna kan addininmu wasu sun zo sun raba mu sun sa mana adawa da juna mun mai da sai muka mayar da wannan demokradiyya ma kamar ita ce addinin ma wancan kuma shine kawai wani wanda kawai na kafa wannan shine asali muka mai da demokradiya a asali demokradiya ba tsarin addini bane ba kafirci ne aslan amma lura ce dama irtikabu a kafu da raini muke yi wanda a musulunci akwai kafa irin wannan irtikabu a kafu da raini cuta ce guda biyu suka zo mana da barna guda biyu sharri guda biyu dole mu taka ɗaya don mu tsallaka saboda in ba mu taka mun tsallaka ba to sai dai mu halaka duka to amma za mu iya ta mu bi ta kofa kofofi biyu ne kowanne sharri ne to sai mu duba wanne ne mafi sauki sai mu keta ta ciki don mu fita mu tsira to shine abin da muke yi rashin shiga demokradiyyar muka jaye hannu musulmi sai arna to sallan ma za mu zo mu kasa yi sallan ma da gina masaji da waya duk ba mu samu daman yi ba to amma mutane musu shiga domin su gyara abin su kawo mana abin nan a mafita a cikin abin don a tsare mana haƙoƙinmu a tsare mana abin nan addininmu da mutuncinmu da al'ummanmu to amma kuma da aka shiga kuma shi aka samu matsala sai zama abin da ya kamata a yi ko da 30% ma ko 40% a ɗan samu bai samu ba to Allah taimake mu ya ba su ƙarfin gwiwa ya sa musu tunani su gane cewa fa rayuwa nan jarabawa ce kuma amana ce a wuyansu ya ba su ikon kuma saukewa to shine malam yace ibnu abbas an ruwaito daga gare shi yace haza hina kharaja min as-safinati wannan lokacin da ya sauka daga cikin jirgin jirgi kenan bayan jirgi ya tsaya shine yayi wannan addu'a Allah ya koya masa wannan addu'a da shi da jama'arsa su dinga yin wannan addu'a tunda Allah ya tsayar da su sun roƙe shi ya tsayar da su daga wancan bala'i don haka kuma sannan kuma su roƙe shi Allah zai iya yin abubuwansa ba sai abu na amma shi yin hakan ka roƙe shi shine ibada din bautan kenan ka bauta masa ka nuna shine isashe na fata an fahimta sai ya ce su roƙi alheri kuma a gurin Allah an gane ko saboda haka yace inna fi zalika ayatin lalle a cikin wannan ko wa anta khairul munzilin kuma lalle kai ne mafi alkhairi masu saukarwa wato wanda suke sauke bayi zuwa ga abin da yake alheri gare su ka gani ku da kwanciyar hankali kai ne kake sauke mutane zuwa ga mafi alheri ai anta ya rabbu kai ya ubangijin mu khairul munzilin kai ne mafi fici mafi alkhairin wato masu saukarwa li auliyaika ga masoyanka wal hafidina li ibadika masu kare bayinka inna fi zalika lalle a cikin wannan labari da aka baku la ayatin akwai ayoyi akwai alamomi wato inna fi ma jara ala ummati nuhin abin da ya gudana kan al'umma annabi nuhu la dalailun akwai abubuwan da ke nuna da dalilai da suke nuna wa, ibar da kuma abubuwan lura yustadallu biha da ake kafa hujja da dalili da su wato yastadillu biha ulul absar wayanda ma'abota basira suke shiryuwa da shi wa in kunna Allah ya ce mu ba mu kasance ba ba mu kasance ba labubtalin face masu jarabawa wato mu mun kasance ne masu jarabawa kenan Aiwa innal hal yanda halin yake wa sha'anu da sha'anin kunna muktabirina mu mun kasance masu jarrabawa lil ibadi ga bayi muna jarraba bayi bi irsalil mursalin ta hanyar aiko da manzanni zuwa gare su mu jarrabe su mu ga waɗanda za su yi imani da waɗanda za su butulce su kafirce anan za mu kwana saboda lokaci ya ja ko sai mun gama da maganan annabi nuhu alayhi salam sai kuma waɗanda aka aiko kuma bayan annabi nuhu alayhi salam da kuma irin faman da suka yi da mutanen su sai Allah kai mu za mu ji me ya faru abinda mu faɗa daidai Allah ya ba mu lada gaba daya abinda muka yi kure Allah shafe mana baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Thank you.